fara tun alkur'ani mai girma kuma sai ka yakuri saboda rashin lafika ka buɗe baki ka gani ma tsoho ne amma ina buɗe baki sosai na abu za ku ce ina ji ba mu lasfika to ya ya ba

لا خير في كثير من ندواهم إلا من مر إلا من مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرقا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين الإيمان والنفاق وبين السنة والبدعة كالشمس ودهاها وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu idan ba a manta ba munasaba ce ta aure ta haɗa mu a wannan waje a wannan lokaci ta ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da su a musulunci wato shine malam aliyu wato dan gidan marigayi alhaji bello mai kusa allah ka ji ɗansa allah ya masa rahama malam ali kaman yadda mafi yawancin ɗalibai suka sani ɗalibi ne na ilimi to munasaba ce ta ƙaruwa ta aure da ya samu Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa masa asiri كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا نعم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله تعالى يا تبتا ملكان شكوا شيء الحق ne shi yasa kalmar da ya yadda ita ce kalmar da ta fi kowace kalma tsada ita ce kalimatul la ilaha illallah malamai suka ce wannan kalma ita ana kiranta kalimatu haq Allah ta'ala gaskiya ne kalman shi gaskiya ne sannan kuma musulunci gaskiya ne yace wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-mai wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil إن الباطل كان زهوقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر sannan kuma ya tabbatar cewa manzon Allah gaskiya ne kaifa ya hadillahu qauman kafaru ba'da imanin wa shahidu كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات سنوكم يثبت سوى القرآن قسيان وكذب به قومك وهو الماء وكذب به قومك وهو الحق نعم قل لست عليكم بوكيل الله تعالى يا ثبت رشيكيش قسياني كلمة شهادة قسياني مسلمتي قسياني manzan Allah gaskiya ne ƙur'ani gaskiya ne alhaku arsala alhaqi bil haqi li yusabbita alhaqi bil Allah mai ɗaukakin sarki shi gaskiya ne ya aiko da gaskiya dan a tabbatar da gaskiya a bayan ƙasa shi yasa yake lahu da'awatul haqq ga Allah kaɗai bauta ta gaskiya take duk wanda aka bautawa in dai ba Allah bane to ba bauta bace ta gaskiya shi yasa yake ya yad'una min dunihi wanda ke kiran wani wanda ba Allah ba wajen ɗaukan haƙƙin wani haƙƙin Allah su ba wani sai Allah ya ce la yastajibu lakum bi shay'in illa ka ba su kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibaligi, sannan Allah ya ce wa ma du'a al-kafirin illa fi dalal sannan ya ce wallahi yazinu ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله نعم. قل فاتخذتم من دونه أولياء قل فاتخذتم من دونه أولياء نعم. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير نعم. أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul man rabbu samawati wal ardi ka tambayi mutanen duniya ga baki ɗaya waye ubangijin sammai da ƙasai wanda ya tsage halittar sama da ƙasa ba tare da ya gani a wajen wani ya koya ba sai Allah ya ce wa manzon Allah ko sun baka amsa ko ba su baka amsa ba ulillah ka ce musu shine Allah in afattaqtum min dunihi awliya'a ka ce yanzu wani Allah shi da ku rike a matsayin shine wanda zai jibinci al'amarin ku wanda kuka rike dinnan Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra duk wanda aka rike wani Allah aka ba shi haƙƙin Allah babu wanda ya mallakan makansa amfanarwa ballantana cutarwa da ya zama to an yi wannan tambayar babu amsa sai Allah yake ka ƙara tambaye su ul hal yastawi al-a'ma wal basir kace da mai gani da makaho za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba da wanda ya da zai bauta ma Allah shi kaɗai ba zai haɗa shi da kowa ba da wanda ya yi Allah abokin tarayya za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba da wanda ya da zai bi sunnar manzan Allah san ratta. da wanda ya cakuɗa wani abu da sunnar manzan Allah za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba da wanda yake rayuwa akan ilimi akan qala Lahu qala rasuluhu da wanda yake rayuwa akan jahilci ul hal yastawi al a'ma wal basir za su zama ɗaya amma al tastawi al zulumat wal nur ko za a hada duhu da haske za a hada musulunci da kafirci za a hada munafunci da imani za a hada ul hal yastawi al a'ma wal basir amma al tastawi al zulumat wal nur am ja'alu lillahi shuraka a khalaqu ka khalqihi fatashaba al-khalqu alayhi ko abokan tare da wasu suka ɗauka, suka ba su haƙin Allah shin waɗannan ababan su ma sun yi halitta ne sai Allah ya halitta sai aka kalla halittar Allah aka kalla halittar su sai aka kasa gane wanne ne na Allah wanne ne nasu akwai wanda ya halitta Allah ya halitta aka kalla halittar shi aka kalli ta Allah aka kasa gane ta Allah babu dan haka Allah ya rufe ayan cewa qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah shine makadaici shi kadai saboda haka zamu tsaya anan muna roƙon Allah ta'ala wannan aure ya tsaya masa Allah ya ma albarka sai tsaya tsaya kake yi ka Allah ya ma albarka Sheikh musa masu suna allah ta da alheri na'am na'am eh to allahu akbar na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am kana ji tsaye da na'am na'am na'am na'am na'am barakallahu fikum waliya waliya waliya waliya to wannan dabarar da nake sai malam ya haka in ya tashi za ya haka to yanzu dai ba yi a wannan ne za a rike daban wannan sai a samu malam aliya sai ya rika wannan zariya ce masha Allah la quwwata illa billah ya ku matasa ina hada ku da Allah ku ji tsoron Allah kun san jin tsoron Allah a wurin ku a wannan zamani karatu wallahi yaran nan da kuke ta Allahu akbar saboda shi kamar jiya ya shiga makarantar izalatul bid'a wa iqamatus sunna ya samu ibtida'iyya eh, me sunan saka ta farko dama mana ya samu ta farko ya samu ta biyu ya samu ta uku yanzu fa cikin karatun digiri yake bai gama makaranta ba saboda aka kalubalen ku mu kan mun nisa saboda haka bayan karatunta ku ɗauki matakan komawa makaranta a yau 'yan shekarun shi kaɗan shi ne sakatar janar na izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa a yau 'yan shekarun ta kaɗan shi malamai suka taru suka ce shi ne shugaba na turnuku da masu ruwa a so ku saurara ku saurara ai da ke garin kaduna in ba irin su sun zo ba mu mun koma zai guda sai muna saurara mu ne muku addu'a amma in sun zo to muna nan daram a kai da wani ne zai fara wa'azin a saurara mana ba wanda zai fara wa'azi tsorara sai na tuna da wata magana wata rana mun yi zami wa'azi sai wata magana ta taso yanzu a nan abin da na gani a gabana an ce karatun alkur'ani mai girma ya gabata an yi buɗe taro da addu'a ya gabata an yi jawabin maraba daga mai masaukin baki mu yi jawabin ko mu da shi jawabin idan taro ya yi jawabin ko mu da shi da shi gabatar da mahalara mu gabatar na'am ina hada ku da Allah kowa ya shiru kowa ya yi ana ramma Ismail Hamis sake tasowa aina kuwa ana ramma Ismail Hamis sake tasowa in ba taba wahalar da kai bai wa wahalar da kai Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe bismillah يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم واحد تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعه العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يقع عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام ومرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da nana ta godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na sunna a kuma wannan anguwa ta tudun nufawa kuma a cikin wannan gari na kaduna a kuma wannan ƙasa tamu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa wata ta tare karkace da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozalla a rafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa manasaba da ta haɗa mu a wannan wuri ne dan mu a musulunci da Allah ya ba karuwa ta aure amma nan Aliyu Bello mai kuta wanda ya lallaba ya samu amarya malama Fatima Abbasar kamin a Ankara walfauru da gaggautawa fararun farilla ne ta ina addu'a wannan aure na shi Allah ya sa masa albarka yanzu mala da malu yake ce ko na ango da za a daura auren sa gobe shi ma a masa addu'a shi ma muna addu'a Allah ya sa albarka cikin auren mala aliyu bello ina addu'a Allah ya hada kanka tare da wannan amarya kuma Allah ya zaunar da ku lafiya ita Allah ya bata ikon yi maka biyayya kai kuma Allah ya baka ikon ciyar da ita halal ba tare da an surka mata da haramun ba dattawa da suka ba da haɗin kai wannan aure ya tabbata Allah ya saka musu da alkhairi wani lokaci da ya gabata kamar sati ɗaya ko sati biyu sheik yusuf sambo muhammad riga cikin shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Izaya na ƙasa ya kira ni a waya yake ce mu akwai wata walima da ta taso a kaduna ya ce kuma wannan walimar kana iya cewa walima ce ta ɗana kana iya cewa ta ɗalibina saboda haka kuma kai muke so ka zo ka gabatar da wannan walima na ce in Allah ya yarda kuma ya amince da ƙarshen Allah zan halarta jiya muna tare da shi da sauran maluma a bauchi mitin da aka yi a nan ma shek ya sake tunatar da ni ya ce maganar walima din nan na ce to in dai Allah ya da kuma ina raye zan halarci wannan walima da karfin Allah ya nake jin gama muryar malam ko malam ne shigo a takbir a takbir a takbir a kara da dan samu wuri a dan makali haka <laughs> na'am a to gashi kuma cikin taimakon Allah da amincewarsa mun samu damar halarta akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma mana aliyu bello mai kusa yana masa irin wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta haifo mana ta haifo mana shagya kuma Musa Hassan Katsina sautin sunna ɗa na biyu ta haifo mana shek Abubakar Giro Argungu limamin turnuku ɗa na uku ta haifo mana shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano ɗan auta kuma ga wani gangaren nan sai ta gangaro mana da in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta kara ya rage nata mu ba mu da matsala kwalliya ta biya kudi sabulu lokacin da aka je a ɗauko ni domin isuwa wajen wannan karatu na ce to suwa za a yi wa wazi domin na ga ana kwarara ruwa to aka ce mu dai isa ashe su masu ɗauko ni akwai abin da suka sani sai na zo na samu bayan allah tun daga can kan titi mutane a tsaye a cikin ruwa yana dukansu yan agaji da hizba da sauransu duka a cikin ruwa muka iso masallaci ya ka ya batse ga zafi amma kuma dai da haka mutane suna zaune domin saurayar karatu to duk sanda na ga irin wannan na tuna da wani wa'azi da muka yi a kasar ghana a wata anguwa da ake cewa ashama a nan cikin akara muna cikin wa'azi a da na tsaye ga adaran ma na turgon na jan baki yana wa'azi sai aka kece da ruwa na duba na ga mutane ruwa na dukan su ba wanda ya motsa na ce ina ba da shawara a tashi suka ce ai in ana wa'azi ruwa bai ta da wa'azi na ce ban gane ba suka ce zamanin jahiliya ruwa na dukan su suna kallon bal to yanzu kuma zamanin musulunci ruwa ya kore su daga wajen wa'azi ya ayya na ce to ba ku shawara suka ce eh na ce to da ni da ana raba da alama aliyu ku mu mana lema in ba haka ba wa'azin da zai tashi Allah ta'ala ya sa mu dace to a saurara wato akwai bukatar matasa dole mu dawo da neman auren da auren ya tafi akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin saba wa annabi a harka kowace iri yana jawo bala'i to kuma aka ce bala'i ya shigo a harka ta aure ba a san inda bala'in zai tsaya ba zai yi shafan yaya zai yi shafan zuri'a ƙur'ani ya mana kashe da ya ce mu yi taka tsantsan ana rama suratun nur in ka je can dab da bakin boda Allah ya ce wale hadarin ladina yukhalifuna an amrihi فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah madaukin sarki yace fal hadar allazina yukhalifuna an amrihi masu saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yace su yi taka tsantsan su shiga taitayin su an tusibahum fitna wato kamin fitina ta same su su yi taka tsantsan kar wata fitina ta auka musu aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su kenan saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen aure yana jawo bala'i guda biyu bala'i na farko yakan jawo fitina a nan duniya wato fitina ta rayuwa tana iya samun ka idan aka ce fitina ta rayuwa abubuwa da yawa ne a ciki za mu gane watakila nan gaba a cikin darasin sannan bala'i na biyu shine yin kiyama ta tsaya za ka haɗu da azaba mai raɗaɗi allah ka raba mu da azaba mai raɗaɗi akwai kurakurai guda ashirin da biyar da ake aikatawa daga neman aure zuwa tarewar amarya to akwai bukatar mu dubi wayannan kurakurai mu ga menene matsayin shari'a a kansu watakila idan muka gyara su mun fara ɗaukar hanya Allah ka gafarta mana domin sun sabawa karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau kuma ga sun zama ruwan dare da duniya na fahimci kuma wannan yana daga cikin dalilan da ya yasa ake ta haifo mana yaya ga sunan iri-iri wani yaron da ka ganshi ka san shedan ne ba sai an gaya maka ba idan za a yi taro shedan ne babban bako in bai samu damar zuwa ba in yaron ya zo to ba matsala shedan ya zama ably represented akwai da yawa daga cikin yara kuma abin da yake jawo irin wannan Allah ya kisa wa aure albarka ya ɗaya albarka daga aure Karshe ma zaman lafiya ya gagara a cikin auren a haiho 'ya'ya marasa albarka a cikin auren to daga cikin abin da yake kawo su akwai wa’yannan kurakurai guda ashirin da na ambata Allah ta'ala ya samu dace wato matsala ta farko da take kawo aure matsala take kawo masa tangarda ya zama an bar alwalatun a wajen tsarki shine yayin da zaka nemi yarinyar ya zama ba dan Allah kake santa ba kana ta ne saboda kyakkyawa ce ko 'yar manyan mutane daga lokacin da ya zama samari idan za ku yi aure abinda kuke kallo kawai kyan yarinyar ba ta ba to kun saba wa ka'ida da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saka kuma bala'i zai sauka a cikin ƙasa kuma da wuya auren ya albarka kuma da wuya 'ya'yan da za a haihu a cikin auren su albarka kuma da ƙyar in ba sai an samu accident a cikin wannan auren ba accident ɗin da watakila ba ma lahira kawai zai kai ku ba sai ya yi tazarce da ku zuwa jahannama Allah ka gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo magana wajen zaben mata sai ya ce fa alaika bi zati din taribat yada idan ka tashi yin aure yi kokari ka samu mace mai addini ka samu mace wacce ta san Allah mace ba wacce take sa hijabi mace mai kunya mace mai kamewa mace wacce ta damu da sallah tana sallah kan lokaci mace wacce take yin azumi na nafila mace mai yi wa Allah sujada da tsakar dare mace mai karatun Qur'ani mai girma mai yi wa annabi salati mai hailala mai haukala mai hazbala mai riko gamgam rikon ko sunna ko kafar katako wa addinin musulunci to irin wannan mata ita ce matar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabo in zaka aura a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa kubara ad-diman qalu wa ma kubara ad-diman ya rasulullah qala Hassana hasana fi man bati so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ka shedin ku da dauko fulawa a juji sabai suka ce ya rasulullah menene kuma fulawa a juji annabi yace kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiya ga ta kyakkyawa zankadaziya kala gari san kowa kin wanda ya rasa amma addini 0% wannan daga san da ka kuskura ka dauko ta ka dauko bala'i kuma ina tabbatar maka kyan ma ba za ka cin wuriyarsa ba sai ta ci kwalarka a ɗaki ta maka saitin hamma da gyaran kafureto sai an ganka ka zo za ka shiga gida ka gagara shiga gidan ka rike azara kana karanta wasiƙar jaki a ce ango ka sha mai ka ƙara haɗa fuska don ka san kai Baban ki sha ba kai sunanka ango ka sha bala'i wannan shine babban abin da yake faruwa duk lokacin da aka irin wannan canki-canki yanzu da za ka samu matashi ka ce wace yarinya kake so ka aura sai kirga maka siffa sama da talatin amma babu addini ya ce ni ai ba doguwa ba ba gajera ba ba kasuwa ba ba siririya ba ba baka ba ba fara ba wankan tarwada ko wankan karfasa ko wankan kwado ko wankan kurulu wata siffa masu da zai aura ne idan ta kaman ta sha koken murya ta kaman goge mai kira kwalbar koka-kola, ta ɗan jire ta ɗan baji shi kuma da za ka kalle shi sai ka ga bai cika sifar ba shi kuma sai ka ga wani dan duku nunu ne da za a daura masa igiya a kunkumi a watan azumi a yi tashe Allah kada ya san nawa za a tara amma ya zo yana ta sa ka'idoji waɗanda ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da dalili a kansu ba ba na ce haramun ne ka auri mace kyakkyawa ba abinda nake magana akai kyan ya zama ya haɗu da ne ya haɗu da addini ga ta kyakkyawa ga ta da addini inna allaha jamilun yuhibbul jamal annabi ya ce Allah kyakkyawa ne yana son abu mai kyau ba laifi ne ka aure ta ba abinda muke magana ka fifita tantinta ka fifita kyalkyalinta ka fifita tudu da gangare da kwari da rami da kwazazzabo da ke jikinta ka fifita yanayin samfurin kilata akan yanayin zuciyarta da sha'awa ta ga addini wannan shine abin da islam yake magana a kan shi sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda suke dubawa addinin mace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ummu habiba ummu habiba tana kasar habasha a wajen hijira a can mijinta ya ridda ta ce ita ba za ta yi ridda ba ta rike sunna gamgam da ta gama idda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga irin rikon da taiwa addini ya cancantar da ita ya aure ta bisa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika neman ta da aure aka kuma ɗaura musu aure da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fadar najashi shugaban ƙasar Habasha aka ɗauko amarya tun daga Habashi aka kawo ta gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴar Abu Sufyan ce tana gidan annabi Abu Sufyan ya zo gidan babanta domin ya gaida ta a lokacin bai musulunta ba ya samu tabarma a shimfide zai zauna kan tabarmar sai wuf ta janye tabarmar ta nade ta ta rike tabarmar gamgam ya daga kai ya kalle ta ya ce ban gane ba zan zauna akan tabarma kin ɗauke tabarmar kina ga tabarmar ba ta kai in zauna a kanta ba ko ni ne ban kai in zauna kan tabarmar ba ta ce a'a kai ne baka ka kai ka zauna kan tabarmar ba Ya ce saboda me ta ce tabarmar ta annabi ce annabi yana zama a kanta kai kuma mushiriki ne ba zai yi ka zauna kan tabarmar annabi wato ka gane irin karfin addininta da karfin aqidarta da rikonta gamgamgame ga ainihin wato addinin musulunci kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matan da ya aura idan ka kalli auren ba can sai yasa ya aure su ba khadija bintu khuwailid radiyallahu anha ta girme shi a shekaru me yasa ya aure ta kunyarta me yasa ya aure ta wato ainihin hankalinta me yasa ya aure ta natsuwarta me yasa ya aure ta kamewarta me yasa ya aure ta rikonta gamgam ga kyawawan ɗabi'u wannan shine abin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya amince ya aure ta Allah ka gafarta mana to kenan wannan ita ce ka'ida ta farko kuskure na farko da samari kuke aikatawa shine yayin da za ku yi aure ba ruwanku da addinin yarinya me kuka damu da shi shine kyan yarinya shine kawai abin da kuka damu da shi wannan shi ya jawo 'yan mata suka zama ba su damu da addini ba damuwarsu ya za a yi su yi kyau duk abin da mace aka ce in ta yi za ta yi kyau to ita abin da take so kenan don sai ta yi kyau sannan a yi mai a aure ta shi yasa za ta iya bleaching ta kwaila fatar ta da za ta yi accident likita ma bai iya dinke fatar saboda fatar ta mutu amma tun da kun ce sai ta yi kyau za ta kwaure ta sai ta yi ta yi za ta iya yin awa ɗaya a gaban standing mirror tana kwalliya ta shafa wannan ta barbaɗa ta zana ta dangwala ta ɗiga tana fiki fiki da ido ta damɓara a baki tana sai ka ce wata kuliya tana muhimmi da baki a gaban madubi duk me yasa za ta yi wannan saboda sai ta yi wannan za ku aure ta da cewa kuka ba za ku aure ta ba sai ta yi karatun qur'ani da shi za ta yi da cewa kuka ba za ku aure ta ba sai ta yi lullubi da lullubin za ta yi da cewa kuka ba za ku aure ta ba sai ta zama kamammiya da kamewar za ta yi to amma ka'ida ko wajen aure shine kyanta saboda haka in kyakkyawa ce sai ka ga ga ta tsararra amma ana ta layi a kofar gidansu sai ka ce gidan mai wani a zaune wani a tsaye wani a tsugune wani da mota wani da mashin mai dan kwando yana kyau wani a amma idan ba kyakkyawa ba ce duk addininta sai a rasa mai aurenta tana kwana tana yi wa Allah sujada ta yi ni tana yi wa Allah azumi amma sai ta kwante a rasa wa zai aure ta a cikin anguwar kenan wannan duk lokacin da wannan ya zama cikin al'umma bala'i ya rinka sauka a cikin al'ummar Allah ka gafarta mana saboda haka ku sanya cikin ka'ida ku ta aure ƙa'ida ta farko rule number one shine matar da za ku aura cikin sharuɗan aurenta ya zama akwai addini a ciki ahmadu bin hanbal ya auri mace ba kyakkyawa ba mai ido ɗaya saboda neman yardar Allah ya kiya auri mace kyakkyawa zankaɗaziya saboda ba su damu da addini ba Allah ta'ala ya samu dace ƙa'ida ta biyu shine su kuma matan yayin da suka tashi za su yi aure ba ta duba addini menene abin da suke duba wasu kuma shine kana da kuɗi ko baka da kuɗi yau idan kana da kuɗi in mazinaci ne kai za a baka ya a nan tudun nufawa idan akwai kuɗi a hannunka in kai ɗan giya ne in ka ne yarinya a nan tudun nufawa za a baka idan kan mutane kake saidawa a nan tudun nufawa in dai kana da kuɗi akwai wanda zai baka in kai ɓarawo ne kana iya zuwa nan kaduna ka nemi yarinya da mahaddacin ƙur'ani mai girma ka kasa shi a matsayinka na shirgegen barawo saboda kawai ne saboda kawai akwai kuɗi a hannunka ni na san duk lalacewar mutum in yana da kuɗi to da ya tashi neman aure da wuya a hana shi haka ne ko ba haka bane in ma mai dan dama dama ne to haka samu wanda ya bi shi dama dama to shi mai ɗan dama kaɗan in yana da kuɗi sai shi mai ɗan dama dama yanzu da alaran ma ya haddace qur'ani yazo sittin akan shi da zai nemi aure da ciyaman na local government tsakanin ku da Allah a Kaduna alaran ma za a ba ko ciyaman ko yarinya a makarantar islamiyya take rama na karantar ita ba za a baki ba to sai ka ji an ce to shi ma alarama an banda karambani shi ya za a ce kalli yarinya irin wannan ya ce yana so ai ba kuku insa ba bace ba amma tiya man na lokal gaman shi kuma in ya fado zai ɗau dunkulan kuɗi a yi fira ɗaya ba ta dubu ɗari da hamsin ba damuwa ba ne sai gaba ɗaya gidan an raja a cikin gidan mata ta zama wata gimbiya gimbiya uban ma yanzu zai abu sai ya kira ta wai yana neman shawararta wai saboda cewa manna to kin san da ke karama ce to ya muka iya tunda Allah ya dauka kake wacce za ta auri ciya man to to to to to idan kuma ciyaman din ya zo fira ba ta ba sai daga uban shi yake bude wa ciyaman kofar mota wai jikinsa yana rawa zai bude wa surukinsa mota akwai dan wanda yake ga mun ya ga wannan jikin na rawa da tijo wai zai bude wa turkinsa mota wai daga abuja yake wai sakatare ne na dindindin amma ai kasar ai sun gona abuja to ku faɗa mun ya za a yi wannan yarinya ta yi daraja ya za a yi wannan yarinya ta yi tsima a gidan mijin da za ta yi ta ina za ta samu daraja ko kima idan aka haɗo kayan aure kamar akwati ashirin da biyar an fito da kaya haka mata za a buɗe ana guda an fasa mutumin ɗan jiya ne wanda zai aure ta amma sai ka je ta tsohuwa tana cewa to mu tsofaffi da yake muna gane na murra yarinyar nan tun tana ba muka gane tana da alamun kashin arziki <laughs> to wannan babban bala'i ne duk lokacin da ya zama kimar ta a cikin al'umma da za ta sa a ɗauki mace a baka shine kuɗi ba a duba mutuncinka ba a duba addininka to alama ce na bala'i zai rinka sauka a cikin wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wanda kuka yi da addinin shi da kyawawan dabi'unsa yazo neman aure a wajen ku to ku bashi idan ba ku aikata haka ba fitina za ta faru a cikin kasa da wata ɓanna babba Allah ka gafarta mana kuskure na uku da ake aikatawa a wajen neman aure wanda yake jawo bala'i a cikin aure bala'in da ba san sa ba wato shine ne kadaitaka tsakanin saurayi da wacce yake nema da aure wannan babban bala'i ne kana neman yarinya da aure baka riga ta aure ta ba har yanzu kai menene a wajen ta muharramin ne wannan addinin namu na musulunci bai halatta maka ka rinka kadaitaka da ita ba Ka ga mutum ya je hira wajen yarinya daga shi sai ita a cikin wani ɗaki. daga shi sai ita a cikin zaure daga shi sai ita a wani lungu jikin katanga a cikin duhu daga shi sai ita a ɗakin shi wai yarinyar ta taso ta zo ɗakinsa daga shi sai ita a cikin ɗaki wai fira ake yi kaga mutum yana neman yarinya zai ɗauke ta a mota ya rinka yawo da ita a cikin gari wai ai yarinyar sana yana neman ta da aure ba ba a ɗaura auren ba fa daga shi sai ita a cikin mota daga shi sai ita wai ya ɗauke ta sun je yawon buɗe ido daga shi sai ita sun tafi dubai daga shi sai ita an tafi germany daga shi sai ita an tafi faransa daga shi sai ita wai an tashi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa wai daga shi sai ita wai ya dauke ta wai za su tafi umra tare wai to ai auren ta zai yi shi yasa na riya mata umra kuma mu mu biyu za mu tafi ina so ka gaya mai inda Allah ya halatta maka ka dauke ta ƴan mutane ba matarka ba ka tafi umra da ita ƙasa mai tsarki ina islam ya halatta maka wannan shi yasa ake ta fasadi kaga mutum ya dauki yarinya da sunan an je umra zinan ma saboda shegantaka ba za a yi ta ba sai an yi wa Allah takaka sai an je kusa da ɗakin Allah a nan za a yi zina wannan ramadan ɗin akwai waɗanda suka ɗauki mata daga nan Najeriya da sunan suna neman su da aure suka tafi da su makka akwai mutumin daga wata jiha ya zo ya kama wa yarinya ɗaki a nan Kaduna ya aje ta wata guda wai aurenta zai yi wai ya kai ta an mata an samu bata da cutar kanjamau sai da ya kusan wata guda yana zuwa yana zina da ita sai gama iskancin bai kare ba bari yawa Allah takaka a cikin ramadanin ya ɗauke ta aka tafi Saudiya can wajen ɗakin Ka'aba can za a tsokano Allah wani irin bala'i ne wannan ina musulunci ya ce ka kaɗaice tare da mace duk sanda namiji da mace suka kaɗaita su biyu daga shi sai ita ba uwar shi ba ba ƙanwar uwar shi ba ba ƙanwar shi ba ba ƴar shi ba ba ya fendo ba ba ya gwalgwal ba ba ya kumbo ba ba ya ya ya ya ya ya ina tabbatar maka maganar ɓanna kan dole sai ta yi duk sai an samu wata ɓanna da za ta auku a cikin al'umma kenan wannan yana nuna irin babban bala'in da yake faruwa haramun ne samari sai ga saurayi ya je wajen yarinya wajira ake yi da ita karfe tara na dare ana kofar gida a dan wani lungu ga duhu mutane suna dan wucewa kaɗan kaɗan sai kaga yana nesa da ita ita tana kai shi yana nan wannan tara na dare kenan tara da rabi sai an yi wasu step forward sai ƙara matsowa gaba goma ana za su step forward san wajen sha biyun dare sai jira ta koma abin da ake cewa no gap waziran logam shine ya ba a so a samu fili ko sarari tsakanin shi da ita ya jingira jikinta ya matsa yar mutane malam rabu daura a nan kaduna sun taba samun wani ya gaya ya matsa yar mutane a lungu suka haska matsiyaci ya matsa ta a jikin wata katanga suka ce kai me kake mata yace billahi lazi azi nake mata ina sai ku gaya mu wai kuma a haka za a yi aure to ya za a dace za a haifi ɗa mai albarka ya za a yi bayan an auren Allah ya burgu ku zauna lafiya bayan sai da kuka tsaukani fushinsa ku kai faɗa da shi tun a wajen neman auren ya ku bayan Allah babu inda aka ce ka kaɗaice daga kai sai yarinya don kana neman ta idan za ta zo fira ta samu karinta ko kanwata karama da ba ta da wayon da za ta iya ɗaukar labarin abin da kuka tattauna ta kai waje ya zama tana wurin ake tattaunawa ko kuma ta zo da wata wata matsakaiciya wacce za ta zo wacce ba za ta iya kawo kafar angulu a cikin harkar ba ba cewa kai ta rinka ɗauko ƙawayenta gudare tana zuwa da su wajen firar ba wannan yana da matsala irin tashi kana iya samun matsala kai da kake neman yarinyar don abin da yake faruwa idan ta ɗauko ƙawarta kuka zo aka yi fira to bayan sun koma za su rinka taɗi ne da ƙawar a kanka a nan za a yi fikiri ne ɗaya idan aka rashin sa'a kawar kaunarta da wannan ba kauna ta tsakani da Allah ba ita ba ta samu neman ta da aure ba ta ga wannan za ta samu miji to ita za ta cusa wa wannan din ra'ayin ta tsare ka da an tafi ta ce eh, eh, taratu ya kike ga dan ladin nawa ta ce to dan ladin kin dai ga nan dai ba ya yabo ba fallasa dai ya dan yi mun kadan sai dai akwai matsala guda daya ta ce menene matsala ta ce ya cika dariya sai ka ce wani wawa hakan nan ni kawai shi kadai da abin da yake damuna to daga nan da ka zo sake zuwa to yarinya za ta rinka kallon ka da kun fara magana ka yi dariya wace ka kawatar da ita mai sakar fuska ce mai sakin fuska ne kai sai ka tuno da maganar kawar ka ne an kara sai ta tsane ka ko kuma nace ni abin da ya fi damuna kullum sai ta ko ta fara jallabiya da bakin wando to ya mutum ce kullum cikin black and white to idan ba sa'a ba sai ka samu wata kalma da za ta faɗa guda ɗaya wanda da wannan kalma sai ta yi ne sai ta ainihin wato lalata lamarin shi yasa aka ce ta samo wata yarinya karama madaidaiciya da ba za ta iya kawo burbu ba a zo domin a kori shedan a hana shedan shigowa tsakanin ku Allah ka gafarta mana kuskure na hudu wanda ake aikatawa yayin da ake ainihin wato neman mace aure wato shine irin mummunar ɗabi'an nan da ainihin wato samari suke da ita yayin da suke ainihin wato neman yarinya wato kaga duk sanda aka zo fira a wajen yarinyar ko wajen magana ta waya sai ka samu ana faɗa wa matar kalmomi na batsa wai shi yana faɗin wannan domin ya ga waye idan da wata rana za ka iya shabkar fira tsakanin saurayi da budurwa musamman wata dama da aka samu ta hanyar sadarwa wato abin da ake cewa free call ba sai ya zo gidan ba yana ɗakinsa idan an yi sa'a ita yarinyar a inda take kwana ta bacci ita kaɗai ce a wurin to a lokacin ne za a yi wani abu da ake ce oral sex abin da ake ce oral sex wai shine zinar baki wato wajen magana da baki ne za a yi zinar yana ta tana ɗakinta yana gaya mata kalmomin batsa da kalmomin sha'awa kin san wani abu kuwa kamar da ni kusa da ke don Allah dan sa hannun ki taba man wuri kaza a jikin shi dan dan dan an fara share kofar zina ko ba share kofar zina ba an fara sama wa zina hanya ko ba a fara sama wa zina hanya ba an fara sama wa zina ne an fara sama wa zina hanya to wannan haramun ne a cikin addinin musulunci duk sanda za ka furta kalma ka san kalmar kan nan akwai mala'iku da suke rubutawa alarama iz ya talaqqal mutalaqiyani anil yamini wa ani shimali qayyid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين من أنا أعتذر؟ إلى من هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون إنا ما كنتم تعملون كلا سنكتب ما يقولون كلا سنكتب ما يقولون ونحشره من العذاب مدا duka waɗannan ayoyin sako guda ɗaya suke aikawa wani sako suke isarwa shine duk lokacin da zaka furta kalma ka sani akwai mala'iku da suke rubutawa Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma da ɗan adam zai furta face tare da shi akwai mala'ika wanda yana halarci a wannan wuri wanda Allah ya wakilta domin ya rubuta Allah madaukin sarki wa inna alaikum hafizin lalle akan ku akwai masu lura kiraman mala'iku ne masu daraja katibina sannan sakatarori ne waɗanda suke rubuta dukkan abin da kuka faɗa ko kuma abin da kuka aikata akan Allah ya ce haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan littafin mu ne da yake furci akan ku da gaskiya Allah ya ce inna kunna nastantiku ma kuntum ta'maluna lalle mu mun kasance muna rubuta abin da ku kasance kuna aikatawa a waccan aya Allah ce kalla naktubu ma yaqulu Allah ce a'a ha za mu rinka rubuta abin da shi dan adam yake faɗa kenan duk sanda kake fira da yarinya to ka san irin kalmar da kake amfani da ita ka san me kake faɗa in kai amfani da wannan damar kana faɗa mata kalmar baka kana faɗa mata kalmar zina to ka sani mala'iku sun rubuta sai Allah ya tona maka asiri a ranar tashin alkiyama idan baka tuba ba sannan wannan yana iya sa Allah madaukin sarki ya ɗebe albarka daga cikin auren kuskure na biyar da ake aikatawa a wajen neman aure shine duk sanda aka zo fira yarinyar ba za ta fito da sutura irin ta musulunci ba ku saurara ku ji musulunci yana so ka zama matar da za ka aura domin ya zama ta gamsar da kai ta kayatar da kai wannan ya sa ko ran da ka fara zuwa fira ko wata rana a cikin ranakun da kake fira da ita an yadda ta yi wata shiga ta sutura da bata zama ta yi wato ainihin asalin cikakkiyar sutura irin wacce musulunci yake so ta idan za ta fita waje ba yadda za ka ɗan iya ganin wani abu a jikinta tafukan hannayenta su bayyana fuskarta ta fito ka ainihin gari wasu malamai suka ce in ka ga wani abu da ya ɗara wannan ma kaɗan domin ya ja hankalinka Allah ya yafe akan wannan saboda aurenta kake so kai ana so ka ga wani abu a jikinta da zai karfafa maka gwiwa amma ba wannan yana nufin duk sanda za ta zo fira ta zo maka cikin sutura ba sutura ta addini ba saboda har yanzu tana a matsayin ne maharramiyarka duk lokacin da ya zama kullum za ta zo maka da sutura sutura irin ta tsiraici haka za a ci gaba da zama to duk yadda aka yi sai shaidan ya shigo kuma in ba sa'a ba sai an samu ɓanna in ba sa'a ba ƙarshe abin sai ya koma sabawa Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana ka'ida ta shidda kuskure da ainihin matasa kuke yi a wajen neman aure yayin da kuke neman yarinya aure shine abin da muka ambata a baya taba jikin matar lagu da jikin matar wai wani idan ya je fira wajen yarinya ma ka'ida ce wai kullu sai ya mata kiss kafin ya dawo wai in zai tafi sai ce to bari ya mata wai kiss da ban kwana sai ta miƙo baki shi ma ya miƙo baki kamar an miƙo kare ta windo wai <laughs> kiss zai mata a daidai wannan lokaci to ku saurara ku ji man qabbala imra'atan la tahillu lahu qurbat shafatahu ala nar yawm al-qiyamah duk mutumin da ya sumbanci matar da ba matarsa ba matar kace ko neman da kake da aure nema kake da aure ta zama matarka ba to sai an gurza labban bakinka akan wutar jahannama a ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ka taba jikin matar da ba taka ba tsara a samu kusa doguwa misali wacce ta kai inci shidda a buga maka a kai ta nutse gaba daya ya fi maka sauki akan bala'in da zaka samu a wajen Allah akan ka taba ma jikin mata wacce ba taka ba yayin da kake neman ta da aure to ka sani har yanzu nema kake yi ba matarka bace taba jikinta a wajen ka menene haramun ne ba inda aka ce ka matsa 'yar mutane ka lagude ta gaya idan yana fiye da yarinya da an fara tadi haka nan an yi wani abu ba wani abun dariya ba sai ya kalkale dariya da ganga sai daga hannu sai dora mata a kafada nan yana so ya jarraba ta ne idan ta kada hannu ta ce ya haka sai ce oh god i am very sorry look ni ba ki taɓa burge ni kaman yau saboda dama ina so in auri cast woman to wannan na dan gwada ki ne it is just a trial yes a trial yeah amma idan ta kyale shi ya ɗaura kan kafaɗa ta bata ce komi ba to an ji ba matsiyacin ya kyalkyale da ran ya ɗago hannun ba inda ya ɗora da zai ɗora ba sai ya ɗan yi ce kaɗan haka nan wannan shi ya kawo mata tsararru da wa'anda ba san addini ba har wani ɗinki suke wanda ake ce zura hannu masoyi me ake ce ɗinkin zura hannu masoyi yaya ake yin ɗinkin ko a fafare wato hamatar rigar nan an fafare ta wani hannun riga ne ake yi idan ta daga hannunta sama ana ganin gashin hamatarta idan ta daga hannunta sama ana ganin rabin mamanta ta karkashin hannun rigar ana iya gani a wannan lokaci wai amfanin wannan in jira ta daɗi sai ta daga hannu sai ta yi miƙa idan ta yi miƙa shi kuma akwai fili da ɗan sarari dama sai ɗan zura hannu ta haka <coughs> waje na zura hannu zura hannu masoyi ko a fafare rigar a nan rabin mamanta ana gani a waje wuyan rigar ne za a fafare shi sai ya ɗebo rabin mata sai ya kusan danganawa da ne da ainihin kafaɗa. yadda ana firar duga shi hantsata da komai yana gani kamin a ankara ya miƙa hannu matsiyaci sai ka ce ya biya sadaki to wannan haramun ne islam bai da wannan ba kuma wannan yana daga abin da yake kawo auren ku matsala yana daga abin da ke sa aure ya cika da bala'i Allah ya ɗebe wa aure albarka ya zama na aure bai ba da irin natijar da ake bukata aure ya bayar ba Allah ka ji to sai muka gafarta mana ka'ida ta ka'ida ta bakwai shine riko na gamgam da kuke yi da wasu al'adu waɗanda na al'adu ba wai sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo da su ba sau da dama idan aka zo za a yi aure ka rinka jin ka'idoji kenan a ce sai an kai kayan tambaya kayan ne tambaya kayan tambayin na akwai su a Qur'ani akwai su suna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu sai a ce sai an kai kayan gaisuwar iyaye wai bayan tambaya kuma akwai gaisuwar iyaye bayan wannan sai an yi gaisuwar kakanni idan ka zagaya tura wurare har ka'ida ake sakawa to in za mu je da mai da mai ake kaiwa sai a ce to ka'ida yadda take ana so a samu shadda yadi goma da turmin atamfa da huhun goro da katan na alawar lemo da buhun gishiri da buhun siga da dubu goma sha biyar in an sa dubu a kirin kuma fa a hasanu to wayan da bidiya ta samu daurin gidi na ake mata sunnoni da musahabai idan bidiya ta baje kolinta to har wasu yan sunnoni sunnoni da yan musahabai musahabai ake mata na'am wannan musulunci ne zo da shi ba musulunci ne zo da shi ba ba hana ce wa yarinya da kake nema kyauta ba yi wa yarinya kyauta inda kitiba yayin da ake neman ta da aure malamai sun ce ya halatta ba laifi ba ne amma abinda muke magana a ɗauko wasu ka'idoji da ba a ƙur'ani a gansu ba ba a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gansu ba a saka wani lokaci zaka ga irin wa'annan ka'idojin, idan ba a cika su ba ma yana iya jawo auren karan kansa a fata shi ya ku bayan allah wannan musulunci ne zo da shi ba sai mu ji tsoron allah mu gyara allah ka ba mu ikon gyarawa na'am ƙa'ida ta takwas wacce aka rike gamgam a wajen neman aure shine ainihin wato alfahari da ainihin wato shirya kayan aure kayan aure yanzu an mai da su kaya na alfahari ba a ce haramun ba ne idan za ka auri yarinya ka yi mata kayan aure kyauta ce da za ka yi wata za ka aura ya halatta ina fata fahimci wannan ba a ce haramun ba ne to amma mai da shi ya zama kaya na alfahari wannan musulunci bai yarda da shi ba wannan yana iya jawo auren ya zama auren bai samu albarka da ake fata auren ya samu a cikin musulunci ba saboda haka wannan wajibi ne a yi gyara shi ya kawo yanzu idan aka ce za a yi auren yarinya mata wai har ka'ida suka saka mazaje waɗanda za a yi aura wai ana da wata ka'ida ta abcd wannan ka'ida ta abcd wato mazaje wai wanda za a aura kowanne akwai kilasin shi akwai a in an ce a to accountant kenan in ka ji an ce za ta yi aure aka cewa za ta aure aka ce yana wuzin a class to ana nufin mutumin accountant ne in an ce b to ana nufin banka wani ma'aikacin wato banki da yake karɓar salari mai kauri in an ce c to custom officer ko chairman na local government in an ce d to ana nufin director in an ce e ana nufin elected officer ko chairman na local government ko dan majalisa in an ce f to zama government appointment director abuja ko sakataren dindindin haka za a ta lissafa har a je t idan aka ce t to ka samu matsala t tita da an ce a wani kilas ke aka ce yana t kilas to kai riga an zama da kai wato saboda an san ba za ka yi irin kayan auren da ya kamata a yi ba wai yanzu idan za a yi aure wai ka'ida ne wai yarinya sai kun da ita kasuwa ita za ta zaɓi kayan aurenta da kanta da Allah ina musulunci ya zo da wannan wai sai an jere ta kasuwa ita za ta zaɓi super holland nawa super wax nawa super exclusive nawa swiss less nawa english wax nawa cote d'ivoire nawa wai ita za ta je ta rinka zaɓo kayan da ya kamata aura in ba za a yi wannan ba kuma ba za ta yi da auren ba ba nan bala'in ya tsaya ba yanzu an kai matsayin da wai ka'ida ce idan za a yi aure wai ka ji an ce za a aure wai sai ka yi akwati dozin ɗaya akwati nawa dozin akwai akwatin da shi na super exclusive ne turmin atamfa dubu talatin talatin wai a cika akwati akwai akwatin super wars akwai na super hola akwai akwatin swiss akwai na blouse akwai na takalma akwai na underwear akwai na cosmetic akwai na turare Hata wani dan karami wai shi sunansa cake wani dan karami akwati ne shi za a gaishe dan karami amma shi kowane hatsari saboda shi kit wai warwaro da sarka da dan kunne da su ake so a cika Allah ka raba mu da bala'in kit ƙarshe shi ya kawo ke ganin ga zunduma zunduman 'yan mata a cikin gari aure ya gagara me yasa aure ya gagara saboda an sa wasu ka'idoji dole wanda zai aure ta sai ya cika kaza da kaza sai ya yi akwatuna guda kaza da kaza wanda daga cikin hadarin da haka yake haifarwa sai kaga ana jiran akwati mai taya in ba sa ba kamin a samu akwati mai taya sai a samu akwati mai kafa kun san akwati mai kafa Allah ka gafarta bana to ana jira akwati mai taya akwati mai kafa ya zo karshe sai ga an samu dimoshi yarinya ta lalace ƙarshe in ba sa'a ba wa zai aure ta sai zama bala'i a cikin gari saboda haka ya zama wajibi a gare mu mu gane hatsarin da ke ciki mu ɗauki matakin gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa kuskure na tara da ake aikatawa a wajen neman aure wato shine neman auren yarinya ba tare da izinin iyayenta ba ba tare da izinin wa ba ba tare da izinin iyayenta ba haramun ne a musulunci ka tare yar mutane akan hanya ka fara neman ta da aure alhali iyayenta ba su sani ba iyayenta ba su da labari ka'ida sai ta musulunci idan za ka nemi auren yarinya to number one ko ka je da kanka ko ka tura na tsatsun mutane da kai da hankalinsu a kan su je su ainihin nema maka izini a wajen babanta cewa kana so ka auri yarta amma ka tare ‘yar mutane a kan hanya ba tare da babanta ya sani ba wannan haramun ne domin Allah maɗauki sarki cewa yi sanki hunna da izini a halihinna na'am madaukakin sarki yace fanki huhunna idan za ku aure su ka aure su bi izni ahalihinna da izinin wa da izinin ahalinsu su wane ne ahalinsu shine babanta ko wanda yake kan kujerar babanta wanda shine waliyin da zai aure da ita ka'ida ce idan za a aure da yarinya sai da izinin babanta za a aure ta shi yasa aka ce kamin ka fara neman ta da aure ka tura a je a tambayo baka sani ba ya wa wani alkawari bai yi wa wani alkawari ba ƙarshe sai ka haddasa rikici da fitina a cikin gida wanda matasa da dama kun sa tsofaffi hawan jini yana kama su saboda rashin bin wannan ka'ida mutum ga wani mutumin kirki yana so ya ba yarsa ya kulla alƙawari kawai sai a samu wani gaye sai ya zagayo ta bayan gida sai ya bushe wa yarinyar kunne ƙarshe sai a yi ta bala'i ga wannan ya daɗa yana neman ta nema ya riga ya tafi uban ya masa alƙawari amma wani ya zo da ainihin wato da barbaru ya hure mata kunne ga mace da karamar kwakwalwa saboda haka baya halatta ka nemi yar mutum sai ka nemi izini a wajen wa sai ka nemi izini a wajensa Allah ta'ala ya samu dace wannan ne dalilin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai nemi auren Aisha radiyallahu anha sai da ya tura a je a tambaya masa izinin mahaifinta aka je aka samu mahaifiyar mahaifin bainan mahaifiyar ta ce to mahaifin bainan a jira ya dawo sai da mahaifi sai da Abubakar radiyallahu anhu ya dawo aka nemi izininsa kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neme ta idan annabi zai nemi ƴaƴar abokinsa amma bai neme ta ba sai da ya nemi izinin babanta kenan mu ne muka fi cancanta mu nemi izini a wajen iyaye kafin mu aura dama ita mace ba ta aurar da kanta sai dai babanta ya aurar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzawwijul mar'atu mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha ba mace ba ta aurar da mace sannan mace ba ta aurar da kanta qur'ani mai girma da yazo wajen aure sai ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna ولا مؤمنة ولا تنكهوا ولا تنكهوا kun da Allah ya zo wajen maza sai ce wala tanki hul mushrikati kar ku auri mushrikai mata ina fata an gane wannan saboda kai namiji kana da daman ka auri mace amma da aka zo wajen su mata ba a ce ku mata kada ku auri wato ainihin mushrikai maza ba sai aka ce wala hul mushrikati ku iyaye da waliye kada ku aurar da ƴaƴanku ga mushrikai kenan wannan ya nuna mace sai dai a yi ne sai dai a aure da ita ku kuma iyaye ku ɗauki mataki baya halatta a musulunci ka zo ka samu kawai saurayi yana fira da yarka ba a nemi izinin ka ba baka san wane ne ba ka sa ido duk banna da ta faru yadda saurayi ya saba wa Allah kai ma ka saba wa ka saba wa Allah madaukin sarki da ka zo ka samu saurayi da yarka kofar gida ka ce kai wane ne kai ya sunan kai ce Allah to a wata anguwa kake ya ce da bawa waye babanka ya ce malam mudi wani malam mudi malam mudi na kan kwanace ɗaya, sai ya ce to shi kenan je ka gida sai shiga cikin gida in ka shiga cikin gida ka zaunar da yar da uwar ka ƙara ta musu birki kar haka ya ƙara faruwa washe gari da safe samu faskare ka ɗaure a bayan ka tafi gidan malam mudi in ka je yi sallama malam mudi ya fito malam mudi eh kai ne kake da ɗaɗan ladi ya ce ya eh, kware da gaske ka ce to a kira shi ɗan ladi na zo sai ya zo ga malam mudi ga ɗan shi kai ɗan ladi kai ne na samu jiya kana hira da ta tubi a kofar gida ya ta ya ce ya eh, kwarai da gaske babani ne ka ce to malam muri ka san ɗanka yana zuwa wajen yata a ban sani ba ka san lamarin su na yara ka ce a da ka ta maganar tarbiyyar yata ka ce lamarin su na yara to a aje wannan yanzu ga ni ga ka gashi ka shirya za ka masa aure in ka shirya za ka masa aure mu ɗaura magana to shi ma ɗan in ban da karambanin shi ina mu ina hali mashi aure a wani ɗaki za a je ta kasuwan nan da shi ya san ta riga ta kare bana har zama makani na yi to makanin ba ta yi kyau ba sai ga teku to da ka na ji ba ni ba ta yi kyau ba suna zai ba ni zahara ta yi kyau ba matsalar tana da sauki abin da nake so na sani shine yanzu ka bada tabbacin baka tashi yi mata aure ba Ya ce wani to kai dan ladi ga ni ga ka ga babanka ya ce bai kiyaye maka aure ba ka ji ya eh ya ji ka ce to daga yau ka in kara ganin ka kofar gida na tare da yata in ai ɗauko faskaran na nuna mashi ka ce ka ga wannan na zo da shi ne in nuna maka in na sake ganin ka da yata zan karya maka kafar baya if i see you again before my door with my daughter i will beat you mercilessly faɗa masa a gaban babansa zai ƙara dawa zai ƙara dawa to amma kai ba ka zama sakare yau ka zo ka samu wani dan kiriri tare da yarka baka yi magana ba gobe ka samu wani dan ƙosashe baka tambaya baka wuce jibi ka samu wani ɗan gajere dan dukurkuri baka yi magana ba za ta ka samu wani dogo tsololo ai dai ka gane mutane ne daban-daban wani ba kai magana ba sai kai ka girgiza kai kace yan nan farin jini take da shi kofar gidan nan kafa ba ta daukewa ran da gaya ya irka mata ciki zaka san kafa za ta dauke a kofar gidan kuma za ta dauke wannan shi ya kawo bala'i yake ta faruwa na faɗa muku har cikin zauren gaya bai da kunya saboda tsabarikin kunyar gaya yana iya zina da yarka a zauren gidanka ba damuwa shi bace jiya da ka dauki fitsarin gaya ya wuce na na taba gaya muku abin da ya faru a gombe kawai haka nan irin zauren nan mai duhu ba kwanan sarki shi zai ke dariya ba sani ba ran da tsautsai ya kama shi ya cire wandon sa irin wandon na gayu mai nauyi ya je fara ce akwai dan taure yana bacci a cikin zauren wani da akuya sai wanda ya fara kan da akuya sai da akuya sai da bacci sai ka zauna ya fado maka pub sai kana zara sai kai cikin gida da gudu mata ana zaune ana fira sai ga dan akuya da wando har da dala shi to ina ya samu shi ku kama ku kama ke inda zafi gaya ya iya gudu ko ba wando abin da nake so nuna muku shine iyaye sai kun dauki mataki mai karfin gaske idan kuna so ku tsare mutunci yayanku idan ba ku dauka ba kuma to bala'i ya ka faruwa kenan abin da nake so na nuna muku haramun ne ka nemi iya ba tare da izinuwa ba ba tare da izinin iyayenta ba kuskure na goma da kuke aikata wajen neman aure shine yi wa yarinyar karya wajen neman ta samun soyayyar yarinyar ta hanyar karya idan ka samu zai yana fira da yarinya zaka ji karya ta bala'i yanzu ba akwai inda ake karɓo hayar mota ko aron mota in zaka jojon budurwa ko zai jojon budurwa sai je karɓo wata kamri 2011 tana walƙiya tana ɗauka ido ko zai karɓo aron wata crp new model ga ta ɗan a ɗan dunkule da wasu 'yan danjojinta na kamawa ko aron infinity ko 7 ko wata mota mai zafi ko wata anaconda haka zai je ɗauko ya taho tare da ita wai me yasa saboda yaudari ya yariya idan ya zo kuma ya kunna AC yana wasu yan danne danne yana dan karkada ki mai dan dama dama shi ne yace mota kace yace a ba mota ta bace ta babana ce amma ya ce yanzu ya bada oda za a kawo masa jeep 2012 kin san an fara sai da ita a Dubai da da da da da ni kuma ya ce in wancan ta yaso za a bar ma wannan wannan karamin makarecin kenan in ka samu kirgegan ita ko wace karamar kwakwalwa ce da ita sai ta yadda sai ta yi ne sai ta yadda akwai inda za ka je a baka hayar gani ba ka sa ka karɓar hular zanna ta dubu goma ka ɗora da takalma masu zafi ka saka na kamar dubu ishirin da bakwai nisa masu zafi ka makalo a kafarka ka je wajen yarinya saboda kai mata ne kai mata karya ya ba ta labarin ghana da equatorial guinea da benin republic ya ba ta labarin dubai da singapore kuma matsiyaci ko zariya bai taɓa zuwa ga daga nan tudun ba amma yana ba ta labarin ƙasashen waje ita kuma sai ta ɗauka daga ce ne sai ta gina soyayya ta akan wannan sai an yi auren sai ta gane a ce duk yayi ya mata ya dubi wani shirgegen gida ya ce na kawun zari <laughs> za a rikici ko ba za a rikici ba ƙarshe bayan gama wajen sai a rikici in ka je faɗa mata gaskiya sai yan mata eh ina son ki tsakani da Allah amma ni talaka ne baba na talaka ne ina gidan na nauri kaza wanda ka tanga ta faɗi kwanan nan eh to gidan mu ne yanzu ma muna kokari ya zamu mu tare ita kuma ni ina kiwon ta tabara ko ƙarar ka faɗa masa gaskiya zai ne aiki ka da sana'ar ka amma na miki alƙawari in na aure ki gwargwadon halin da Allah ya ban zan rike ki gwargwadon abin da ya bar hali da Allah ya ban ta abin abinci zan miki tufafi gwargwadon hali na zan miki zan rike ki da amana gwargwadon halin da Allah ya ban ba zan ci amanar ki ba faɗa mata gaskiya an huta ko ba huta ba to amma idan ka gina harkar akan ƙarya da yaudara to ƙarshe auren da wuya ya albarka in ba sa'a ba ƙarshe sai ka ga ana bala'i ana dambe ana ɗauki ba daɗi daidai wannan gaba ku kuma mata ku ji tsoron Allah 'yan mata da dama daga cikin ku in ba ƙarya ake ba ba za ku auru ba wannan ya taimaka ake da hadawa da karyar a aure ku to ku kuma ku ji tsoron Allah ku ɗauki aure addini ba kasuwanci ba sannan wannan mai karamar sana'ar ke gani tela ne ko kafinta ne kina ganin sana'ar ta karama ce Allah yana iya buɗa masa ya sa wa abun albarka nan gaba ya zama mai kuɗi mai kuɗin tana iya rikicewa ya talauce a gudu ta koma gidanta na tsamiya yana faruwa ko baya faruwa saboda haka ki ɗauki aure addini ne ki yi shi don Allah ribar ba a nan duniya ake ci ba ribar alahira ake ci ga ki mai gidanki a cikin aljanna Allah ka gafarta mana kuskure na goma sha ɗaya da ake a wajen neman aure wato shine alkidiba alal kidiba annabi ya ce wala yaktubu ala kidibati akihi wala ya sumu ala sawmihi haramun ne wani yana neman yarinya rakana wata ba sun karkata an gamsu shi za a aurarwa kai kuma saboda kawai kana da hali ko kana da wadata ka ainihin wato dirko ka zo ka ka rikita wa harkar lissafi ƙarshe ka sa a ainihin hana wancan kai kuma a baka shekara biyar yana neman yarinya tun tana sakandare aji ɗaya shi yake ɗaukar nauyinta ta gama sakandare rana ɗaya ka zo ka hana shi ga iyaye da cin amana sai ka shekara biyar kana neman yarinya da wani ya zo da rushe shi ya jib ta miliyan goma sha bakwai ko an sai ɗan majalisa ne house of rep a abuja ko wani sanata ko wani abu mai kama da haka da ya faɗo ya fara neman ta duk wahalar da ka a kanta iyaye saboda tsabar kwaɗayi da rashin imani da rashin adalci sai a rufe ido sai a ɗauki yarinyar a baka ƙarshe sai ka ji an kira an ce to dan ladi ka ga yanzu da za a yi sai ka yi haƙuri ka san komai a musul a duniya da ne ku dai in an ga da irin wannan ce to ku dai malamai ku kuke karanta da mu kaddara to to kuma shi so da kake ganin shi tsuntsu ne yana tashi to ya tashi tunda ba ya eh, kaji ba ta mutu ba ana ce maka ba rabanka bane a baka mana in yaso ta mutu kaga da banka ne ko baka ba banka bane saboda haka wannan zalunci ne wannan shine ake cewa propose wai kai propose ne a wajen yarinya sai ka dauki tsawon lokaci kana yi rana daya wulakanta ku na san wanda wani dan wani yana ga mu wani bawan Allah da yana neman yarinyar tun tana sakandare aji kai kike ɗaukar nauyin karatunta sai da ta je aji shida kawai wani yaro yana aiki a bankin duniya ya zo hutu kawai sai yarinya ya je na kanta ya tambaya wannan ba aka ce a karka shiga bana za ta gama da wani tun tana jiniya tun tana firamare a dimishin din ma shi ya samu mata a sakandare shi ke ɗaukar nauyin karatunta ana jira kawai ta gama ne a ɗaura aure ce shi ba zai iya jira ba shi zai shiga shi ba zai haƙura ba ya za a yi uban ya fara bakin hanci uban yana da irin hagala da hagala da ta sarauta ɗin nan ya sa aka samu rintima rintiman akwatina kowace akwati sai da aka samu tafka tafkan gare aska biyu aikin riga kawai ya fi dubu ishirin kowane akwati sai da aka makare alkabu irin na masu sarauta aka makare wani akwatin takalma na masu sarauta aka makare da wasu kuɗi wai ya kawo gaisuwa ne yana neman yarinyar kawai daga nan ban yace to ita harkar duniya ma komai sai Allah ya yi wai yanzu malakin na Allah ne ka zo ta gantaka. kuma shi kenan inda yarinya ta amince da kai mu ba mu da matsala kai ke ce shikenan sai tambayi makarantar da yarinya take a ga masa ran da zai je bayan motar da ya shiga ko ta take bi shi a baya ma kare take da kayayyaki dukkan kawayen yarinyar a makaranta ba wace ba ta samu turmin zanin da bai gaza dubu goma sha wani abu ba wannan ya zo wajen yarinyar ne kawai ita kuma ga gold ga diamond ga azurfa ga waye karshe ya zo wajira ne kawai da ita da an ce wannan kawar ai kawar ta ce wannan yi haka abin da ya ciro shi zai danka mata da an ce kawar wannan ya hannu abin da ya ciro kudi ne a miƙe haka yi rinka raba ai a ranar ba su bacci ba duk kawayenta ɗaukar ta ake sama ana kin ja aji kin hau babban sikeli wallahi kin gama ready ya sake turo a sama masa kawayen yarinyar gaba ɗaya kowace yin ta je za ta biya registration na rubuta waye sai a ce mata ai saurayin wance daga ingila dama yana aiki a bankin duniya an turo postal order da money order da menene wai abin ya bi ta post office ya bi ta ina wato hanyar da aka biya aka biya kudin rijistration din kai hanya ta ta cin kasuwa ita kadai ta isa zama abin ban mamaki duk kawayen yarinyar ya biya mutu gaba daya ina tabbatar muku karshe haka ya zo ya aure ta shi kuma wanda aka ce wai akwai kanwarta idan yana so yazo ya je mana iyayen sun saba wa Allah madaukin sarki sannan shi ma yayi ne ya saba wa Allah madaukin sarki na san wani dan majalisa na jiha shi ma da ya aikata irin wannan kawai ya ga yarinya yarinya har sa ran da za a daura aurenta har an kai kayan aure an yi komi kawai yace yana so haka ya ɗari makudan kuɗi saboda shi dan siyasa ne yana samun kuɗin banza ya je ya rikita lissafin kuma ya auri yarinya ƙarshe wancan hawan jini ne ya kama shi ciwon zuciya ne ban sani ba wato ya zama highly frustrated gaba ɗaya a cikin rayuwar shi to wannan musulunci bai da shi ba matukar aka yi aure a irin wannan yanayi kuma da wuya Allah ya sawa auren albarka in ba sa'a ba yadda ka cutar sai bala'i ya biyo baya Allah ka gafarta mana kuskure na goma sha biyu da ake yi a wajen neman aure da wajen auren karan wato shine ba da sadaki da dukiyar haramu ba da sadaki da ne da dukiyar haramu idan za ka ba da sadaki matarka ka tabbatar kudin sadakin shi ma ba ta shiga ciki ba balle a samu ne, balle a samu kudi na haramu duk matar da ka baka sadaki da kudin haramun ka ci amanarta kuma in ba ta abu bala'in sai yayi na so ya shafi 'ya'yan da za ta haifa magabata idan za su ba sadaki kudin sadakin bayan dama suna da takatsantsa wajen cin halal sai sun ƙara ɗaukar wani extraordinary care sai sun zama extraordinary cautious wajen ganin cewa lalle wannan kudin babu wata shubuha ko ni kankanta ta wacce ta samu shigowa a cikin wannan kudi to irin wannan kudi shi ne suke ɗauka su bayar a matsayin ne a matsayin sadaki rashin haka yana jawo bala'i a cikin aure Allah ka gafarta mana kuskure na goma sha biyu da ake yi wanda sannan kuma ana haifar mana da ɓarna na sha uku kuskure na goma sha uku da ake yi wanda yake haifar mana da matsaloli da yawa shi ne aika sadaki gidan yarinya ba tare da an ɗaura aure ba ina fata an gane wannan sadaki ya halatta a bada shi kamin ɗaura aure ya halatta a bada shi lokacin ɗaura aure ya halatta a bada shi bayan an ɗaura aure duka ya halarta ina fata fahimci wannan amma yadda ake yi a aikata zaki a gidan yariya tsawon lokaci ba ma sanin da za a auren ba wannan kuskure ne yana haifar da ɓanna da yawan gaske yanzu daga cikin abin da manzinata suke yi suke yi in sun ga yarinya suna son zina da ita baban ta ya ɗauki matakin ba ta tarbiyya to sai ya zo da sunan aure yake neman ta sai ya magana da girgi kamar magana ta yi ƙarfi sai ta shi a bashi izini ya kawo sadaki sai a baki izini sai da sadaki sai ne sai ya kai da ya kai wannan sadakin da ya zo zai yare sai ta na riga na kai sadaki zukan ko ina ya halatta sai kaga tun yana taba ta har sai fara daukan ta yana zuwa hotel yana kwana da ita yana kwanciya da ita iyayen ba su sani ba sai ya gama lalata ta yayi abin da ya ga dama sai ya kirkiro fada tsakanin ta da yarinyar sai ya ya fasa ta saboda haka a dawo masa da sadakin sadakinta kaga yarinya sai ta rusa kuka ita ta san abin da ya faru ko ba ta ita ta bada labarin menene abin da ya faru ba wata daga nan ciwo ma sai ya kama ta an lalata mata rayuwa ta ba ta ƙara da kowa iya rayuwa ta gaba daya duk wanda ta aura ba zai ƙara jin daɗin zama da ita ba to daga abin da yake kawo wannan shine kai wannan sadakin a aje ba kuma tare da an yi siga ta ɗaurin aure da sunan aure ya tabbata ba domin ba da sadaki ake ɗaura aure ba da siga ake ɗaura aure idan duk rukunan aure sun haɗu idan ba a yi siga a gaban shaidu ba a yi siga shaidu a faɗa musu a yi siga to aure bai zama mai ba bai zama aure ba to in za a daure a daure kawai ina fata an fahimci wannan a sa an kammala da wannan ajandar amma in ba haka ba to daga ƙarshe sai matsala ta taso a yi ta shiga halin kakalikari ƙarshe ko ba a san inda matsalar za su tsaya ba Allah ka gafarta mana na'am matsala ta goma sha hudu da take kawo wato aure Allah ya ɗaure masa albarka shine bukukuwa da suka saba wa addinin musulunci waɗanda ake yi a wajen harkar aure yanzu idan matashi yana da kuɗi aka ce zai yi aure maganan walima ma ko wani abu da Allah da manzo suka yarda da shi bata taso ba da za a yi sai a shirya program na sati guda sati gudan nan kullum sai an tsoka da Allah wai laifin ne Allah ya mata laifin da Allah ya masa shine ya ba shi kuɗi kuma ya ba shi lafiya da ƙuruciya kuma ya ba shi mata bari martanin da zai faɗa wa Allah shine yi wa Allah shine wa Allah zanga zanga to kun san abin da yake faruwa sati guda wai yau za a yi picnic party gobe za a yi till down jibi za a yi barbecue gato za a yi bachelor's night citta za a yi bush fire masoro za a yi ta tazargado za a yi mazas night sati guda za a yi kullum sai an tsokani bishin Allah madaukin sarki wai hadda mazas night ranar iyaye mata a ranar ne wato uwar amarya za ta fito ta taka rawa a cikin taro ta kada duwawu ta kada duwawu a gaban maza a cikin taro tana takawa ita kuma kawar amarya ta kalli amarya ta ce wallahi ke kan sun yi sa'a uwarki ta iya rawa ni tawo ba ya ce ba ta iya rawa ba wannan fati-fati da ake yi bala'i ne idan ba ku sani ba ku san da wannan yanzu ƙawayen amarya daga cikin ka'idar su a biranenmu in za a yi fati sai sun samu ɗaya daga cikin su ta yi zina da anguwa kamin a gama bikin auren duk yadda ɗaya daga cikin za ta hilace shi ta yi sai ya yi zina da ita sai ta yi kun san dalili idan akwai kuɗi a hannunsa wannan shi zai ba ta dama in ta zo gidansa ta yi abin da take so matarsa tana kallo ta ta mamaki bai isa yau magana ba me yasa bai isa yau magana ba saboda ta san sirrin sai yana tsaro matar ta ji labari akwai abokan ango da a wajen bikin aure kamin a gama bikin za su zina da amarya za su yi ne zina da amaryar fati da ake yi nan duk yan mata da ake batawa a wajen fatin da ake batar su duk wani fitsararre da wani matsiyaci da mai kyan Allah ta'ala duk suna taruwa a Sau saboda ka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah kuma wannan abu ne da masu wa'azi kadai za su iya hanawa sai kuma kun shigo cikin wa'azin idan za ka ba mutum yarka kira shi kai eh zan ba baka yata saboda na ga alamun kana da addini to saurara ka ji billahi zai aka daura auren kai fati an yanka ta tashi yarinya ba ta karewa kaji mai na gaya maka eh ai da ma baba mu ba mu ci ce a ah, ni wannan bai shafe ni ba na bai gaya maka kar ka yi bala'i ya biyo baya ka ce ba mu gaya maka ba uwar amarya aika da wannan sakwa tashi ta kana ta kano je samu uwar ango to dan ki zai auri yar mu kin san ko mu ahlus sunna ne kuma saboda mun ga kun fahimci sunna ya sa muka baku da fati in an yi fati yan mu ba ta tarewa gidan nan idan kai ne uban angon kira shi ka ga mashi kunne yayan ango ya shigo da haka za a iya karya abu amma in kun bar masu wazi su kaɗai ba su iyawa na san wanda ƙaninsa zai aure shi ya ɗauki nauyin auren gaba ɗaya an shirya fati an kama guest house komai ya haɗu duk gayu ba wanda bai nan da su zigi da su man da su jagaju da su bob da su duwani matsiya ce rawo amma yayin yake an da amarya ba za su je wajen fatin ba aka jira aka jira ba an ba amarya karshe aka turo ne zo ya bincika da ya zo aka ce ayyayen ne yake san bai a yadda ba kuma shi dauran auren kuma an san shi zai fara rike gida ya dawo yake to a saurara aka saurara ya ce good morning ladies abinnan good evening ladies and gentlemen tun da gaisuwa za a gane gaisuwar 'yan mutane hida a gaida mata tukuna a gaida maza ladies and ya kamata a ce gentlemen and ladies ba ladies and gentlemen ba yadda ƙurani yake cewa ya yi inal musulmi na sanar ce ne in ya wani wal mumini na sai ce ne in ya wani wal na sai ce ne in ya ce wa na sai ce ne sai haka ne wal gentleman wal lady to ake ciki yake to sai ku yi haƙuri wannan muhimmin taro namu uh, an gobe zai samu daman zuwa ba akwai wani yayensa he is outdated and excommunicated extremely to akalla dai an samu sauki ko ba samu sauki ba an samu sauki in aka dauki wannan matakin za a samu sauki Allah ta'ala ya samu dace mun samu nawa sha hudu na sha biyar kuskure da yake faruwa a wajen neman aure shine barin abokanka su shaku da yarinyar da za ka aura abokanka su shaku da wa yarinyar da za ka aura ɗaya ruwan ba zai samu hira ba ma wai abokin shi ne zai je hira da yarinyar sai da haka da an daura auren abokin ya shaku da yarinyar kai tsaye zai shiga cikin gida? da haka abokai ke hijira da matan abokai an gane wannan mun samu sha nawa sha biyar na sha shida kai kuma kaka shaku da kawayenta ba su za ka aura ba wa za ka aura ita matar kar ka kulla kawance da kawayenta duk kawayenta kana da lambobin wayarsu duk lokaci da sai ka buga mata waya a ita hira a ita tade waya waya ai kawar Eh, eh, dalin to ba ita ce dalin din ba wata ce daban to don za zaka kira ta ka na mata lokaci wannan yana haifar da ɓanna da matsaloli da dama bayan an yi aure Allah ka gafarta mana mun samu nawa na sha bakwai shine saba wa Allah wato a wajen haɗa maza da mata a gidan biki yanzu idan za a yi aure a gida sai na gama ta sama da hamsin ta zo gidan Wa'inda ba maharamansu ba sun zo sun kutso gidan a ranar da za a yi na ana dafa shinkafa ana cinyewa ana shegantaka a gidan duk wata gulma da shegantaka da iskanci dunan za a yi wallahi alu suna ku ɗauki mataki ku taka birki ban mantawa a baya zan yi aure wa a wai mata duka an shira wai za a zo na ce inda daga nan ake harba sunna sakadi tafi nan take na buga da ratan agaji waya Na nace darakta na ce ina so ka bani yan agaji ina son zarata ga gemu ga saje ga halakare ga dagaggen wando ga uniform ga na ce a kawo min ina da masu jajaye hulunan nan da masu tambari tambare nan aka kawo su na aje kofar gida na dauko takardar ba su na ce daga dangi na na da kwara ɗaya ta zo kan wata wacce muke uwa ɗaya uba ɗaya ce daga dangin amarya na da kwara biyu su zo na sanar da su ce kuma su na wayanda za su zo aka bani sunan na bada sunan na ce to ke uwar gida daga dangin gida ya da kwara ɗaya ta zo Sai ma wannan daga dangin ki kwara ɗaya ta zo na ce su ke na galis ya aiki na ce duk wata ta zo in ba sunanta a nan ka cire jan ɗinka dama ka riƙe kamin ta isu ka ce look what brought you here please explain <laughs> yourself da ta gama bayani ya sunan ke in ta faɗa duba akwai ta'alis ba ta nisa ce to you turn na ce idan ta ce ba za ta tafi ba to bel ɗin kan na ɗan zuga mata ko guda biyu kaga za ta tafi ko ba za ta tafi kowace da ta zo ta ga ya agaji firɗa firɗa kan ma ke so za ta je ke rufa wa kai ki asiri <laughs> ita ko da an gaya mata ce dama haka yin zala suke marowata ne marowata ya shinkafa ce ba a so mu ci oho ba za ku ci ba a da lafiya kun gane wannan ka'ida kun gane ta da kyau kun fahimce ta sarai to ku rike ta da kyau karku yi wasa da ita in ba haka ba tun nan za a dafa sharri a yi gulma a tsokane Allah a yi wa annabi zanga-zanga Allah ya tsine wa auren albarka tun kai mai amarya ta kare ƙarshe bayan ta tare a taro maka bala'i na goma sha takwas saba wa Allah wajen ɗaukowa amarya yanzu ne za a ɗaukowa amarya ba wai sai a yi layi mota hamsin wai amarya ce za a ɗauko. a kuma motocin nan sai ka samu gaban maza biyu bayan an matsa mace ko hudu ana tafiya ana tari su suna guda ana harka ana shegantaka ana iskanci wa'anan gayu ake ba uwarka ba ba kawai uwarka ba to wai ina son san ne a su ne a zo ana cewa ana gura ana shigataka kuma an yi magana ka jante wani ladan ne ladan ko dan kwada a wai hore ladan ne bidiya amma ba da sunna ba Allah ka gafarta mana saboda haka ya ku bayan Allah ku ɗauki mataki a kan wannan a kiyaye shi da kyau Allah ta'ala ya samu dace mun samu nawa sha takwas na goma sha tara shine sabawa Allah wajen shiga dakin amarya sabawa sunna wajen shiga dakin amarya ya ake shiga dakin amarya tambayar da za ta taso kenan sai mu koma hadisin asma bintu yazid ko asma bintu umay tace mu muka kai amaryar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asma ta ce mun yi wa amarya ado amarya ta caba ado bayan amarya ta caba ado tana cikin daki mun kai ta ta ce sai muka aika muka ce annabi ya zo ga amaryarsa can sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da zai shigo ya yi sallama ya shigo da fara'a da murmushi a fuskarsa yadda ahli sunna ke shiga cikin gida kenan sallama da mai fara'a da murmushi in ga mutum zai shiga cikin gida kai ya yi gyara murya sai ka ce wani buji bujin kwado to gargara ba biyu dan bid'a ne kai ka ji mata a ciki suna cewa to ga yanan ga yanan ku kauce a jaye an gane wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin dakin asma ta ce annabi ba hannu biyu ya shigo ba sai ya shigo da madara a cikin wani kwano a hannunsa da madara a cikin wani koko ta ce da annabi zo sai mika wa Aisha radiyallahu anha amarya ya ga wannan kisha kenan wannan ya nuna in zaka je dakin amarya ango ba hannu biyu ake zuwa ba ake zuwa ba ba hannu biyu ba ka dan samu madara in son samu ne samu madara ita tafi akwai fa'idojin ta wata za mu samu lokaci mai magana akan fa'idojin eh akwai fa'idojin ta akwai wani sirrin makatomo kun gane wannan na'am in ba ta samu ba ta dan samu dan five alive da dan wani kan juice da milk fruta da yadda ta shekwa a kaza da dan salad abin fruit salad da dan wani gudi gudi da sai ka taho tare da shi in kuma ta ji tsoron ka sa mata baliyon fa'is kana so ka mata giwa ta faɗi ta kisha ta wani ya rage naka amma dai sunna ne ka taho da wannan ina fata an gane wannan da ya miƙa Aisha radiyallahu anha Aisha sai ta da karba saboda kunya sai Asma tana kusa ta ce annabi ya miƙo miki madara da hannunsa mai daraja ki bata lokaci baki karba ba tana jin wannan magana sai ta rubuta karba da ta karba sai ta sha da ta sha sai ta miƙa wa Aisha sai ta miƙa wa Asma da ta miƙa wa Asma sai azuma ta ce a to duk da ni ma ba mata ce a gidan ba albarkacin ka za ka dangare sha ruwan kasko kawa yayar mata ce miƙawa annabi ni ma ya dan kurba sannan sai ya miƙo mun da hannunsa mai daraja ni ma sai yi sha aisha allah anha sai ta sake miƙawa annabi kamar yadda Allah mana turu dinar albani kawai cikin adabu zufaf da aka miƙawa annabi annabi sai kurba sai miƙawa asma da ya wa asma maimakon ta kafa kai ta sha tace sai na ɗora ƙoƙon akan kafafuna sai na sa baki na a bakin kokon ina sha ina dan juya kokon ina sha ina dan zagaye bakin kokon a bakina aka ce me yasa kike haka take yanzu yanzu na annabi ya sha madara a jikin kokon labban sa suka taba jikin ƙwarya ce shi za nake dan jujjuya kokon ko zan yi sa'a labban baki na ya taba inda labban bakin annabi ya taba wata kila a lahira ya samu sauki bayan ta sha akwai wasu mata a cikin ɗakin sai aka mika musu sai suka ce na ya rasu lalla ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam mun koshi sai annabi ya ce la tajma'a da ju'an wa ba kar ku hada yunwa da ƙarya a ciki daya suka ce ba mu sai a hado da ita ita kuma tana cikin gidan sai ta gagara gane cewa ita ba maharramiyar ka bace tana iya zama ba dan kwali kana nan daga ita sai ya singileti ga kirjinta a cike tana buskudawa karshe sai amurya ta ta samu ciki inda zamu samu ciki kai wata takwas ko wata tara cikin yarin rimbi ɗaya duk zancen da zai canja ko nan bayan ta sai kare kamar daura wa allo garin bidai da ciki a gaba nan ban bakin da duk sai su kumbura idanun da su yi ƙanana sai sun tuma sun tuman kuma su sai su kofar da yawo ita kuma ya dakin ɗakin garɗaɗiyar budurwa ita kuma ga sanan tana nan tana shan ado tana kwalita wannan shi ya jawo mazaje da dama suke ta dirka cikin shege wa matan matansu yana faruwa ko ba faruwa sai yarinya da cikin hannun jiga hannun jiga sai a samu mijin yake ne mata ciki in za a kai tsaron daki a kai karama kar a samu wata giya a kai mun samu nawa mun samu 22 23 shine rashin yin wasa da ita in za a kwanta da ita ku za a kwanta shi bai mata ana wasa da mutum za a kwanta da ita ba a dan faɗa mata kalmomin soyayya da ƙauna da abu shi ne san wannan ba wani ma tana bacci zai same ta kawai ya dirko mata cikin ɗaki sai ka ce sai ka ce shahu kawai da ya dirko kawai da ke ta a ƙafa haka haka ta asibi ta asibi ta tashi idan ta firgigi ta ce menene ya ce tuɗe mun samu nawa ashirin da uku na ashirin da hudu shine rashin yin addu'a in za a kwanta da ita yayin da kaza za ka jima'i da matarka shi ma ke dan zai zama rabi abin da yake jira ji kayi bismillah ka ambaci sunan Allah ka yi addu'a Allahumma mai shaidana, wa jannibi shaytana mara zakata na ko ba kai ba ba zai ko kun gane wannan za ku ga abin kamar da sauƙi na bismillah Allahumma mai shaidana. wallahi wahala ne shi kun san me yasa na ce yana da wahala ala ramma Allah madaukin sarki ya ce wa qaddimu li anfusikum nisa'ukum harakun lakum to yayi dan gari وقدموا وقدموا واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله يتي نساؤكم ماتا ينكو هرت لكم gonaki ne a gare ku in za ka shiga gonaka akwai wanda zai ce don me fatu harta kuma Allah ya ce ku zo gonar ku an na shi tumte da ku ga dama da wannan ne malamai suka ce ya halatta ka kwanta da mata ka duye da kake so amma ta gabanta ba ta ta ba ta dubura menene haramun ne annabi ya ce man ata kahinan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan eh? man ata ha'iban aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sadu da mace tana haila ko ta ta ko ya je wajen boka ya gangada boka ya kafar cewa abin da aka saukarwa annabi amma in ta gabanta ne to ya halatta ko ta baya ko ta gefe ko daga tsaye ko daga kwance ko daga tsugunne ko daga duke ko a yi baro variation ko one side locomotion ko dog style ko ko acrobatic ko mana ne yaran an gane wannan sai Allah ke to amma kamin ku kwanta da ita wa kaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu don amfanin kawunan ku shine kai bismillah kace Allahumma jannibna shaytana domin shaidan yana nan yayi rabi da ka zo ba bismillah ba Allahumma jannibna shaidan kana sakawa shi ma zai saka tare da shi za a jima'i sai a haifo yaro rabi mutum rabi shaidan sai yaron ya zama wani zuwa da haimi <laughs> a ga da hatsari to sai Allah yake wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu ku sani za ku hadu da shi malamai suka ce dokar da Allah ya kawo sai biyo bayan ta da wata kullaha to tana da wahalar tsarewa tana da wahalar mai saboda lokacin abu da kake a gigice in ba baka manta ba da bismillah da allahumma jannuna shaydana kai ka gigice kana kikirkikir duk sai ka manta da wannan sai ka zama kari oba an gane wannan mun samu abu nawa mun samu ashirin da hudu sannan a wannan daren ana so ka faɗa mata me da me kake so me da me ba ka so alƙali shuraihu yana tari da wani yace sun yi aure da matarsa shekaru masu yawa ba taɓa samun cacar baki tsakaninsu ba aka ce ya kai wannan sa'a yake rinda ta tare a gidana mun yi sallar nafila tare bayan mun yi sallar nafila tare a lokacin na gaya mata me nake so da menene ba na so ita kuma ta gaya min me take so me ba ta so ne alkawarin kare mata abin da ba ta so sai alkawarin kare min abin da ba so tun daga ranar da ita babu wanda ya saba har zuwa yau an gane wannan mun samu abubuwa guda nawa 25 wayannan abubuwa guda 25 rashin lura da su a cikin aure barin suna ne shi yake jawo accident a cikin aure ya zama awwaluhu sururun wa wasaduhu kusumatun wa akhiruhu nadamatun wa firaqun walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum yawa lakana khayran lahum wa asanta tasbita ya Allah zai sai yaki da wani عظيما يا الله زي قال مثل شيء ولهديناهم مستقيما كتابه مسك كتابه وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون kada a manta muna tare da shi sai Yusuf sama Muhammad ga shi shugaban majalisar malamai ta kasa sai ya sa wa taron namu albarka a matsayinsa na uba kamin mu tashi daga wannan taro na faɗa muku ran da ya kira ni a waya ya ce ango ɗan shi ne kuma ɗalibin shi ne ina fata an gane wannan shi yasa wani umarni umarni haka aka bayar wani ma aka zure ta wani kawai da gaggautawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wai ya kake? haka ne Allah ba mu yara masu ilimi da yawa Allah ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji kun taba mana lasfika to ana ran zawa bismillah a dan kauce nan yanzu duk wanda ke da takarda a hannunsa zai ga idan an zo ta aliki sai yusufu muhammad sambul ga cikin shi zai yi uba shugaba jami'i wanda a yanzu maganar gayyatar wani malami irin kaduna da kewaye ka nemi a ba malamin umarni ka ga ya zo ka huta da wahalar bi ta bayan gida a karbakan lahu bismillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن فعلتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفتهم بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك لعنهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون سبك الله العظيم الله سكر الهي نعم goben Allah kai mu kuma a wannan masallacin akwai wata muhalara irin wannan lokaci in Allah da Yau, kaji mala ya ce yawwa. na'am na'am akwai mahalara gobe a nan akwai kun san wani abu anda kaza kaza akwai mahalara to bari mala ya fada baku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم bayan haka ‘yan uwa musulmi da Allah mai girma da ɗaukaka ya tara mu a wannan masallaci mai albarka a dalilin wannan wa'azi da sheik Muhammadu Kabiru Haruna Gombe zo ya gabatar mana tare da gayyatar da muka sake yi ma ɗan uwa malam abdulbasir a ƙarƙashin wannan ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko addu'a da godiya nike yi ga sheik muhammadu kabir gombe garkuwar sunna muna masa addu'a Allah ya saka mai da alkhairi wallahi na tausaya mai kwarai da gaske domin jiya kamar yanzu maganar da ake yi da ni da shi duka ba mu dawo gidajenmu ba bauchi muka fito kuma tun daga bauchi har zuwa nan kaduna ruwa ake yi kuma ruwan da ake yi a hanya baka iya ganin gaban kama sosai saboda haka ni da na iso gida zuwa yanzu gajiyar tafiyar nan ba ta watsake a jikina ba amma duk da haka sai kawai na ji ya bugo min waya gashi ya iso kaduna saboda haka ina masa addu'a Allah na girma da ɗaukaka ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya masa sakayya da alkhairi kuma muna roƙon matasanmu na ilimi masu karatu Allah ya ƙara ba su ƙoƙari da dauriya irin yadda yake yi don taimaka ma addinin musulunci. ‘Yan uwa wannan ango ɗan ba da dama a gan shi. Sunan shi Aliyu Bello mai ƙusa kamar yadda kuka sani zauna. na gaya wa malam muhammadu kabir cewa wannan yaro ɗana ne ko ɗalibina ne suna ƙanana suna ‘yan ƙanana mahaifinsu alhaji bello mai ƙusa ya ɗauke su da shi da ɗan uwan da ya rasu abubakar da isa da wane ne da nuhu haka ya ɗauke su ya kai su hannuna har gidana ya ce gayi sunan ya mai da su ‘ya'yana ya danƙa su hannuna in koya masu alƙur'ani in koya masu tarbiyya ta musulunci gidana suka zauna a rigacikun lokacin da zan koma katsina polytechnic school of legal study duk da haka na sake ibarsu na tafi suna tare da ni a katsina saboda haka su ma suna daga cikin ɗaliban ilimi wa'inda suka karanci addinin musulunci kuma ɗaya daga cikin manyan yaran alhaji bello mai kusa sanata musa bello a misira ya karatu a yanzu in baka san shi ba ka ga matsayin da allah ya kai shi kuna tare sai kai tsammanin bai san komai ba misira ya zauna ya karatu in kana takama kai malami ne kuka fara fafata larabci sai ka raina kanka a nan da nike ƙoƙari nuna gidan nan gidan addini ne Abin da zai ƙara ba ku sha'awa na ƙarshe wanda nike so in faɗi dole in faɗi abun amma na san in na faɗi abun za a wahalar da shi amma tun da dai alkhairi ne gaskiya ne zan faɗi akwai wani abokinmu kawun shi ne ƙanin mahaifiyarsu ana ce mashi abdullahi musa bello ya taɓa tsayawa takarar gwamna a nan kaduna ya rubuta ku bani amana wato na faɗi wannan ne don ku fahimci waye to shi abdullahi musa bello a yanzu maganar da ake ciki shi yake mana renovation na masallacin sultan bello yanzu maganan da ake ciki kamfani ya ɗauko guda daga dubai wanda za su yi ma masallacin sultan bello gyara da tsari irin na zamani yanzu abin da ya ba kamfanin deposit ana aikin miliyan 150 a yanzu maganan da ake ciki kuma akwai tsohon ginin masallacin sultan bello ɗin yana nan ya rushe shi yana maida mana da shi gurin taro irin na zamani wanda hatta irin abubuwan nan na magana wanda in ana zaune wani na lakta da turanci in kai kana so da hausa za ka latsa inda zai fassara maka kalmomin da ake yi da hausa kuma akwai dai abubuwa da yawa wanda shi alhaji aliyu bello mai kusa kusan shine ke kula da aikin tare da 'yan uwan shi gaba ɗaya. saboda haka wannan famili, muna masu addu'a muna masu fatan alkhairi yanda Allah ya nifa suka gaji alkhairi a gidansu muna roƙon su ma Allah ya sa su dore da wannan ingantacciyar ɗabi'a kuma muna fata wa'innan baƙi namu da Allah ya nifa suka kawo mana irin wannan gudunmawa Allah ya masu sakayya da alkhairi kuma zan maimaita wata kalma da na sake na saba faɗi in mun gayyaci malam kabiru ya zo ya ku ɗaliban ilimi marigayi sheik Abubakar mahmud gumi su sheik ibrahim arab su sheik lawal abubakar su malam zakariya yawale su malam idris kusfa da manyan malamanmu da suka zauna garin nan sun jagorance mu akan alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Muhammadu Kabir Gombe asalin islamiyyan ma da ya fara yi ta ƙungiyar izala ce amma Allah ya yi ma ilimin shi albarka ta dalilai uku dalili na farko ga zahirin abin da muka fahimta cikin al'amarinsa akwai ikhlasi shine yi don Allah abu na biyu baya wulakanta wanda biyu ya gabace shi akan wannan aikin na uku yana tsayawa yana binciken karatu kuma ɗaliban ilimi muna ba ku shawara a matsayinku na masu tasowa wanda za ku ci gaba da gadar wannan aiki ku yi ƙoƙari ku yi koyi da wannan ɗabi'u guda uku don Allah ya sa albarka a cikin iliminku muna fata Allah ya maida mana da su gidajensu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to cikin abin da aka rubuta an sanya wata magana a tsakiya wanda aka ce in an zo daidai nan to shi ma a lokacin ya kamata ya bayani sannan mu juyo da turnuku daga nan sai tashi a ciki za ku ga an rubuta akwai wasu kalmomi da shi ango ake bukatar yi a tsakankanin taliki da malami na biyu kamar yadda malam ya riga ya faɗa mun riga mun gayyato abdulbasir anguwar mai kawo kankara katsina har zuwa can ga saboda haka mai tashi go bismillah ah, dama na manta na yi ƙoƙarin matsa mai ya tashi ya yi jawabi na godiya da murna da jin daɗi ya ce don Allah mu yafe mashi ba zai iya yin jawabi ba eh, ya ce a yi haƙuri a bashi kusan mu yafe saura kaɗan abdulbasir aka ramuka Allah bismillah aram mai naram kai tashi kai dan gajere kai kamar ni makonan makonan to na yadda zo zo zo kai doguwar aya mana abdulatir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتل الذين لا الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يوطوا الجزية أن يدين وهم صاغرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya wato umarni da aka bada shi yasa na taso abu na farko ina addu'a wannan addu'a ta Allah ya sanya mata albarka wannan aure Allah ya sanya masa albarka amma alaramma wato idan malam kabiru ya yi karatu aka ce abdulbasir ya zo ya ta'aliki to inda ba ta da liki ake so a yi ba to kamata ya yi mai wa annabu muhammadu salatu mu tashi amma dai allah mai girma da ɗaukaka har wato so yake al'umman nan ta annabu muhammad ka zama cikin alkhairi don haka ina yi wa kaina wasiya da ni da ku mu kiyaye dokokin allah waɗanda aka tunasar da mu yanzu da baya da mawaɗanda za a tunasar da mu nan gaba shi ne abinda zai tsiratar da mu halin da muke ciki lokaci ya yi daidai yanzu kasuwar tsoron Allah ce take ci ba wai wata ciwa ba Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa alam ya'ani lillazina amanu an takasha'a qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق تغزى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقفت قلوبهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نعم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض نعم وكان الله غنيا حميدا waɗannan ayoyi da su nake tunasar da mu mu ji tsoron Allah cikin abubuwan da zamu yi baki Ɗaya na rayuwa sai wani lokaci in Allah ya da mu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم تولنا في الأمور كله ولا نستطيع ففعلنا السلام عليكم ورحمة الله رانا الجمعة ميزا إن شاء الله أقوي وعزينا كم يكوي أما سلاك الجمعة نهي دماني كيف يتقدر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله آله وصحبه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين